Assalamu alaikum masu sauraro mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga so mun yin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan na ci gaba da ture raɗe raɗin cewa zai tura shugaban hukumar zaɓe Farfesa jiga Hutun Dole da ya nuna ƙwarin gwiwa zai lashe zaɓen 28 ga watan nan. Kotun tarayya ta ki umartar hukumar zaɓe ta dakatar da amfani da na'urar tantance masu zaɓe. Ta ce lalle a yau wata sabuwar jam'iyyar Young Democrats Register da sanya ta a takardar zaɓe bayan ƙurewar lokacin nan. Sufeto janar na 'yan sanda Suleiman Abba ya yi zargin wasu na ƙulla tunzura 'yan sanda su yi tawaye. Buba Galadima ya yi zargin yunkuri ne na hana zaɓe. Kada wani mutum ya zo ya ce mana dan 'yan sanda sun tafi yajin aiki ba za a yi zaɓe ba to ba su da hurmi a harkar zaɓe. Yan siyasa irin su Garba Tela na APC na jajanta Abdullahi Babangida da ya sha dukan tsaya bayan keta rajistar PDP. Ya yaga katin PDP sai me ga ubanta ya yaga. A tun da ubanta ya yaga mu ma in bai mu yagar katin PDP ba to ba mu akan mu adalci ba. Ahmed Kandos na PDP ya ce zaben cancanta ne mafita. A dubi mutum na kware wanda yake zamantakewa da jama'a lafiya don duk addinan mu sun a zauna lafiya. Janar Buhari ya dawo gida bayan balaguro zuwa Burtaniya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka fa, to yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. To kamar yadda muka muku alkawari a makon jiya, inda muka jingina ci gaban tattaunawar da ilikaya ke jagoranta a Abuja don kawo muku wata tattaunawa ta musamman. Yau mun dawo don kammala tattaunawar wadda wakilin Nasir Adamu Ilikaya ke jagoranta kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram wadda ta laƙume dubban rayuka da ɗumbin dukiyoyi. Yau Nasirinmu zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga ɗaya Nasirin. Nasiru fa shi sa watakila ake zargin wasu daga cikin mutanenku na neman dawo da 'yan matan nan cewa ma 'yan APC ne 'yan adawa ne. Domin duk abin da adawa ta yi sai ka ga kuna mara baya in gwamnati kuma ta yi wani abu sai ku kushe kai tsaye wasu fa anya ba ga an bincika ma za a samu katunan jam'iyyar APC a wajen A'a to ai zaka ji me ai maganar siyasa akwai yan pdp akwai yan kowa akwai yan accord akwai kowa da kowa akwai apc wannan abu ba maganar siyasa ba ne kuma wannan gwagwarmaya ta hada da kowa da kowa magana amma idan aka zo magana ce menene gaskiya menene kuma a ƙasa. Nasiru ma na fana zargin ku kuna so sai kun ga bayan gwamnatin Jonathan ne kuke ta wannan dagewa kun fake ne kawai da maganar matan nan kuke wannan gwagwarmayar ta da sunan mata. Shin wai ka ji kana cewa mu mu shin tsohon shugaban ƙasar nan ma kana ganin abin da suke magana kana ganin tattalin arzikin nan ya lalace karkashin shugaba Jonathan. me aka yi kai mutane nawa ke kuka game da wannan mugun mulki da muke hama da shi yanzu tun da aka yi najeriya 1914 to date ba a taba kashe mutanen da aka kashe mutanen ba dan lokacin nan da ake fara wannan yaki na musa da da aka yi bayafara ba kashe irin wannan musa da kana jin abin da shi nasiru yake faɗa eh, kuma zan iya cewa kusan idan an duba jam'iyyar kamar pdp mai mulki in arewa sun yi mulki a cikinta kamar shi shugaba ya rado marigayi in an duba kuma 'yan kudu ma sun yi mulki ya kake ganin pdp ta zama yanzu kamar gajeriyar danga ce wacce kowa kawai ke iya ketarewa a ganinku ko kuma dai kuma akwai gyararrakin da ya kamata a ce kun yi eh to wato kasan kamar yadda na faɗa a baya matsalolin da ake ciki shine wannan masifa da ta zo a gaskiyan al'amari yanzu yana da ɗan kamar wuya ka ce za ka iya yin wani gyara saboda me wani abu ne ya zo wanda yake akwai zargi na gwamnati kuma abu ne wanda yake yana faruwa a wani ɓangare. na arewa kawai kuma abin sai ya zo da rashin sa'a cewar mulkin nan dan kudu ne yake yi to kaga yanzu zargin da mutanen arewa suke cewar ai akwai hannun gwamnati ko kuma akwai sakaci cewar tun da abin nan ba a kudu ne yake faruwa ba to kaga wannan shine matsala kuma muna ganin cewar idan ma har jam'iyya za ta samu wani matsala na zaɓe to wannan abin shine kan gaba saboda dalilin abubuwan da yake faruwa kuma ina zuwa barin ƙarasa shin me dalilin yin gwamnati a ita gwamnati don ta kare rayuwarka ta kare dukiyoyin mutane to ta kasa yi ita jam'iyya ita wannan gwamnati a karkashin shugaba jonathan kuma karkashin wannan jam'iyya ta pdp ta kasa ta sa 'yan najeriya cikin bala'i ta sa 'yan najeriya cikin kuka ko dan apc ne ko kai dan pdp ne duk wanda ka bi akan hanya kowa kuka ke yana cikin bala'i bari in ga maka shekaru kusan talatin da ta wuce ba a taba yin hutu na Christmas ko sabuwar shekara ba tare albashi ba yanzu ka je ka bincika cikin wasu ofisoshin na gwamnati ka bincika za ka samu wasu ofisoshin wata hudu wata uku ba a biya su albashi ba ina kuɗin suke duk wannan ya lalace ne duka da mugun shugabanci da muka samu a ƙarshen musa da kamar ɗazu ka so ka ɗauko bayanin ko ma wace gwamnati ce ta zo najeriya a mulki to wannan matsalar in ba ta tsaya tsayin daka ba ba za ta iya magance ta ba wani ƙarin haske za ka yi eh, ƙarin hasken da zan yi shine ka san yanayin yanda abubuwan yana da salo-salo kuma salo-salon nan dole ne duk inda kake zato don wannan abin za ga cewar wani lokacin su ma sojoji ana kashe su a ciki to idan ka ce yanzu a gwamnati ne dare kana nufin ka ce ita gwamnati ta ɗaya sojoji kuma a je a kashe su dare a haka ko me ake nufi muna magana rikon sakai na kashi ne da gwamnati ta wannan wannan matsala eh, abinda muke magana rikon sakai na kashi da gwamnati ta wannan matsala shi muke magana mhm. shugaba jonathan yana da karfi najeriya sojojin najeriya suna da karfin da cikin kwana goma sha biyar ko mako biyu za su gama da wannan matsalar amma don me yasa ba za a ba su murni ba a ba su makamai a ba su allowance allowance nasu ba su je su tunkaro wannan matsalar to gaskiyar magana yakin sunkuru yana da ni a fahimta na yana da matsala a ce za a iya gama da shi a sati biyu ko sati uku kaga kamar ɗazu da aka magana mai tatsi ne idan ka duba mai tatsi ne wasu mutane wanda ga inda suke ga su a zahiri su ne suke wannan abu yawwa ah, to kaga wannan al'amari akwai bambanci da sajewa da rigan mutane a zo cikin masallaci da niyyar sallah a yanzu a cikin Najeriya yanzu a cikin Najeriya yanzu abin da nake cewa ba shine kaga yanzu kamar irin wuraren da ake cewa eh, wuri ne wanda yake yana hannun yan boko haram kamar abin da nake faɗa za a baya ita gwamnati yanzu tana tsaka mai wuya cewar idan suka je suka ce a je a yi helin wannan garin gaba ɗaya a saki bomb ko a saki helicopter ko wani abu ya kakkashe za a zo a ce kuma ai an kashe fararen hula hmm. kaga wannan ita gwamnati abin da take argument kenan a kai wato dai gwamnati tana taka tsantsan ne saboda kar ta je ta wanda bai ji ba bai gani ba a je a shafe shi su wannan babban matsayin su kenan abin da gwamnati take magana a kai kenan kuma kamar abin da na faɗa shine wani yaƙi ne wanda yake yaƙin yan sunkuru yaƙin sunkuru shine idan yanzu ka zo ka ce ga su anan idan aka zo aka ce gwamnati sai ga kuma wani lokacin a cikin gwamnatin ma akwai shi aka yaki mai tatsi ne ba cikin mutane bane aka hidda su kuma aka kashe su kuma boko haram din nan an san su ai ai ba ɓoye suke ba idan ka je yanzu can maiduguri ka je yobe ka je ina ne da sun sun shigo gari an san su an san wannan su ne boko haram ba wai ɓoye mutane bane ba mutane da ka gansu za a ce maka wannan boko haram ne wannan su ma jami'an tsaron in suka gansu sun san su to dan me yasa gwamnati ba za ta tashi abin da ya kamata ba abin da muke magana kenan mu eh za mu duba a ƙarshe bishir mashi me kake tunani akwai wani raɗe-raɗe da kwanaki na ji ana yi cewa watakila wannan rikici ma da ke faruwa kan iyaka ɗin daga irin yankunan su baga can yankuna wajajen su tafkin chadi kamar ana nema wato a ƙirƙiro wata ƙasa ce daga yankin najeriya da kuma yankunan chadi saboda wai akwai mai a wajen shin in ka ji wannan zargi a matsayinka na mai nazarin hulɗar ƙasashe me za ka ce eh irin wannan zargi yakan iya zama gaskiya saboda akwai abin da ake ce ma international conspiracy da kuma international politics wato duka ƙasa in babbar ƙasa ce tana son ta mulki wasu ƙasashe ƙanana masu tasowa za ta iya haddasa rikici domin ta samu biyan bukatarta to amma wannan hoya ta allaka idan su mutanen da ke wurin nan sun tashi tsaye tsayin daka suka gyara bodar su shige da hice an san mai shiga an san mai hitowa ma dama ecowas ya sa kula nake cewa ecowas wato cdo dole sai sun tashi sun canza dokoki sun kara damara sun kara kaimi duk wani shugaba da ke kalkashin wannan ah, ecowas ya tashi ya samo makamai a kayan aiki na zamani wato kamar scanners wanda za a sa kowane boda wanda za a ga mai shige da hice kamar yadda hukumar custom take yi idan container ta zo za ta san ke ciki da sauransu ma dama za a babbodoji sake wato dole ne za a ga mutunan kirki da na banza zai shigo ya laɓe ya yi duk abin da ya ga dama masu sauraro a nan ka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna muna godiya farko ga rika bashir hassan mashi wanda kake karatun digiri na biyu a sashen hulɗar ƙasashe da kuma siyasa a shahararren jami'a ta coventry da ke birnin london ɗin ƙasar ingila mun gode bashir na mun gode wa nasiru sai kuma malam nasiru gambo malumfashi wanda yake dan gwagwarmaya ne da ke tare da kungiyar nan ta neman kwato matan chibok wato bring back our girls Malam Nasiru mun gode. Sai kuma karshe dan siyasar mu a wannan zaure Malam Musa Dala wanda ke ma'aji ne na jam'iyyar PDP na birnin tarayya. Malam Musa mun gode. To mun gode Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya. Haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan waka ta shawarar a rika sauraron na gaba muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kare arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman addinin musulunci shiyar jihar Kaduna Sheikh Abubakar Usman Babantini sai kuma rabaran Ubali Ibrahim Nuhu na majami'ar Ekwa ta kaga dama a garin Bauchi wanda zai kammala jawabinsa da ya fara a makon jiya da farko dai ga Sheikh Babantini. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mazauna arewacin Najeriya a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa. Kuma wadda muna alfahari da cewa mu mutanen arewacin Najeriya alal hakika a ko'ina muke da addini. duk inda ka tafi addinin musulunci haka kai ma wanda yake kirista daga arewacin najeriya dukkanmu muna tsare addini kuma muna rike addini to addini yana daga cikin abin da ke haɗa kawunan mutane ko kuma mutane su fahimci juna to a nan sai zanto an sami saɓanin haka kuma abin da ke sa a sami saɓanin haka shine galiban mutanenmu ko ko galiban mu gaba ɗaya mafi yawa mun saki ka'idojin addini domin kowane addini yana da ka'idoji da ya shimfiɗa ta hanyar yadda za ka kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya waje ba gare mu mu mutanen arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke kasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area to idan tashin hankali ya ci gaba kuma muka ci gaba da yin abubuwa wanda suke ba kan ka'ida ba to alal hakika nan gaba gurguncewan al'amuranmu zai fi haka saboda haka ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya sawa'an musulmi ne kai ko ko a'a ba musulmi bane wanda ke bin wani addini mu sani cewa zaman lafiya shi ne ke kawo yalwar arziki kuma shi ne ke sanya haɓakan tattalin arzikin ƙasa. Alal hakika addinin musulunci ya zo da ƙa'idoji na idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi. Ƙa'idojin nan sun fi da a cikin littattafai. Dukkan musulmi sun san su kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ƙa'idojin kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci shi ma an shimfiɗa ka'idoji to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su in muka duba kamar yadda shehu usman dan fodiyo ta gama da bullahu bi ya yi kira da kuma yadda ya jihadi a arewacin najeriya sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji abin da ya sa ya yi nasara shine tsari da ka'idoji na addinin musulunci da bi amma ko yaya muka bar ka'idojin kuma muka bar tsarin to nasarar mu ba za ta dore ba muna fata al'ummar musulmi da su farka muna fata kuma al'ummar wannan yanki na arewacin najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu kamar yadda babu wata nahiya a arewacin najeriya ko a kudancin najeriya ne wadda za ta ce ba ta yadda wanda yake musulmi ya zauna ba haka nan kuma babu wata nahiya wadda za ta ce ba ta yadda wani kirista ya zauna ba to saboda haka anan akwai bukatar eh, mu duba yadda yanayin zaman tare yake kuma mu bi ka'ida da aka fida mana a cikin mu. tana iya wa a ce mutane suna neman haƙƙi ko suna neman haƙƙoƙi a wajen gwamnati to in ana neman haƙƙoƙi wajen gwamnati ko wajen wa'insu mutane kamar yadda na faɗi lallai ne a nemi haƙƙoƙin nan ta hanyoyin da suka dace alal haƙiƙa babban abubuwan da zai kuma iya kawar da dukkan fitintunu don gaskiya ya waje ba a faɗe ta babban abin da zai iya kawar da fitinu a shine adalci matukar aka saki adalci to alal hakika wato al'umma ko ba za su taɓa tashi daga cikin rigima ba saboda haka muna buƙatar shugabanni su duba su ji tsoron Allah su yi adalci ga al'umma su tsare haƙoƙin da ke kansu su tsare ƙa'idoji wato kulli wani idan shugaba ya zama adalci Allah yakan saka ma talakawan shi da mabiyansa wato tsoro na saba ma duk umarninsa amma idan shugabanni suka zama ba sa yin adalci to Allah yakan cire tsoro daga cikin ta mabiyansu sai kaga an sami tashi-tashin hankula an sami musibu da shauransu muna fata Allah ya taimake mu shi ma rabar Nuhu ya ci gaba da cewa mafita ga arewacin Najeriya ita ce yafiya da zaman salama sannan wata illa kuma tattalin arzikin ƙasar nan yankinmu ya koma baya noma muke takama da shi a arewa mun zo rikicin makiyaya da manoma ya zo a ya gagar a magance shi harkokin kasuwancin mu sun tsaya cik an ƙona kasuwanni an lalatar da dukiyoyin jama'a kai da dai sauransu ba ma buƙatan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo ya gaya mana mu ya kamata mu zauna mu dubi wa'annan illoli ɗin wata illa kuma masu saka jari fa ba za su zo arewacin ƙasar nan ba don babu mai hankalin da zai ɗauki arzikinsa ya je ya sa a wurin da akwai tashin hankali wurin da babu zaman lafiya mutum kuma wai ya ɗauki arzikinsa ya je ya sa to lallai wannan ba zai yiwu ba um, sai ina ganin kamar idan mafita muke nema game da irin wannan yanayi da muka shiga a ciki na farko dai mu koma ga Allah mu malaman addini mu yi koyarwar gaskiya mu kawar da munafunci abin da za mu faɗa a cikin taron jama'a idan mun koma gefe ɗaya da sauran mabiya mu faɗa musu wannan maganar kada mu je mu yi fuska biyu a gidajen rediyo da wuraren tarurruka muna faɗan abu daban amma kuma mu koma gefe muna koyarwa wani abu daban maganar allah ta ce mana a cikin littafin labarbaru ta biyu sura bakwai aya goma sha hudu idan jama'a ta waɗanda ake kira da sunana za su yi tawali'u su yi addu'a su nemi fuskata su juyo su bar mugayen ayyukansu sa'annan sai in ji daga sama gafarta zunubansu in warkar da ƙasansu ƙasarmu na buƙatan waraka kuma abu na farko kamar yadda na faɗa shine mu koma ga Allah da mu 'yan arewacin Najeriya da muke da addinan nan guda biyu da duk faɗin Afirka da faɗin duniya gaba ɗaya sun shaide mu kan cewa mu masu addini ne a arewa kuma dukanmu muna ikirarin cewa Allah mahallicin sama da ƙasa mai kowa mai komi shi muke bauta ma to ga kiran da ya mana cewa mu dawo daga gare shi da zuciya ɗaya mu yi tawali'u mu roƙe shi zai warkar da ƙasarmu mu daina yi ma juna munafunci kamar yadda na faɗa sannan wani abun da kuma littafi mai tsarki ya ƙara jan hankalinmu a kai ne, da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta addu'a ana roƙon Allah ana addu'a ana godo ana gode wa Allah saboda dukkan mutane da sarakuna da kuma waɗanda suke a manyan mukamai don mu zauna lafiya rai a kwance muna bin Allah sosai a cikin natsuwa wannan kyakkyawa abu ne abin karɓawa abun Allah mai cetonmu ‘yan uwana mu yi addu'a ga masu mulki su kuma masu mulki su koma su juya su dubi Allah idan su sun san waɗansu hanyoyi da su suke sawa fitintunu su tashi tsakanin musulmi da kirista ko tsakanin makiyaya da manoma muna roƙon masu mulki a Najeriya tashi tsaye su tashi tsaye su dubi halin da talakawan ƙasan nan musamman arewacin Najeriya muka shiga a ciki sannan su kuma san yadda za su yi su tattaro kawunan jama'ar ƙasan nan domin mu zauna lafiya. Eh, mu ɗauki misalin wuraren da babu zaman lafiya mana mu gani menene yake faruwa idan ka tambayi mutumin saliyo ya ga abin da ya faru a shekarun baya shi zai gaya maka cewa mu muna wasa da inin mashi ne mu muna wasa da garwashin wuta ne a hannunmu mu dubi yanayinsu yadda suka samu kansu a da sannan yanzu da zaman lafiya ta dawo mu dubi yadda suke to dan menene zai sa a kan abu kalilan mu ɗauki wuta muna kona gidaje muna kona shaguna muna kona kasuwanni muna ƙona makarantu muna kona wuraren ibada kaƙen arewa ya kamata mu karanci karatun malam ta su mu dawo cikin hankalinmu mu yi mu junanmu faɗa domin abin da muke yi eh, yake faruwa kamar yadda na faɗa ba zai taɓa haifar mana ɗa mai ido ba mu haɗa kanmu mu koma kamar yadda zamanin 'yan shekaru da suka wuce ba shekaru masu yawa ba yanda za ka ga ana cuɗanya tsakanin musulmi da kirista babu ƙyama, babu nuna bambanci babu komi mu koma mu ɗauki wannan hali dama da muke da shi da aka san mu da shi shine kaɗai hanyar da za mu iya samun zaman lafiya a ƙasarmu. mu Allah ya taimake mu. Da jawabai ga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.